yake cewa yake cewa wannan babobi ne a wata nusaha ya ce kitabul amali fi salati ya ce babobi ne wa hukuncin wato yin wani aiki a cikin sallah yawwa aiki wanda yake ba mai bata sallah ba na'am kama aiki wanda yake ba mai yawa ba musamman ko aikin da ya zai zamo <clears throat> don gyaran sallan ne na'am ko kuma don wani abu wanda zai yi taimako wanda yana daga cikin wani zai taimako wani aiki wanda mutum zai yi shi a cikin sallah da sigar wani abu ko na gyaran sallar ko kuma wani abin da wanda ya zama wajibi da wanda yake ba mai yawa ba na'am yake ce babin hukuncin wato neman taimako da hannu a cikin sallah shine kama mutum ya sanya hannunsa a kan wani abu alhalin yana cikin yin sallah idan ya zama wannan abin yana daga cikin lamarin sallah ta gani shi sa ya ce iza kana min amurin salati don kiyayewa da abin da zai zamo kamar eh, abu ne wanda ya shafi kamar wasa yawwa don kaga yanzu a wannan babu ba za ka ɗauko irin kana sallah a cewa ka taje kanka ba wannan ya zama kamar wasa ko yawwa zai zamo kamar abin da ya zamo yana cikin yana daga cikin lamarin sallah ala takadiri kamar irin abin da shugaba sallah na sama wa abdullahi bin abbas suna sallah kaga yana ɗaya bangaren sai sa hannu ya juyo da shi ya tsaye da shi a nan ɗinsa yawa matsalan irin wannan ko kuma a kana cikin yin sallah dan sahu gaban kaɗan taƙiɗe ne kaɗan matsa ala ko kuma kana cikin yin sallah ala taƙadiri yi su ƙaiƙayi ya kama ka kaɗan yi susa to kaga wannan duk zai zama ayyuka ne wanda su a cikin sallah ko amma kuma ba masu bata sallah ba na'am قال na'am shi ne ke cewa abdullahi dan abbas ya ce mutum yana iya yin taimako neman taimako da hannunsa fi salatihi a cikin sallarsa bima sha'a da abin da ya so min jasadihi na jikinsa yawa kamar ko susa ala takadiri ko kuma misali kana cikin yin sallah akwai wani abu a kanka wanda ya ma nauyi zai hana ka wani kai sallah cikin yadda ya kamata ka ɗauke ka ajiye wannan abin ka ga wannan duk aiki ne wanda kai amfani da hannun ka ko mm. wa rafa'aha yake cewa to ai ga abu isa haka su bai babban tabi'i ne yake cewa yana cikin yin sallah ya ajiye hularsa kuma ya ɗaga ta a cikin sallah gashi ku babban tabi'i ne ko na'am wato ice ga da ali kuma dan abu dalib yana cikin yin sallah sai ya ɗauki hannunsa sai ya ɗora shi a wajen zara'insa na'am yawwa woda yana ajiye hannunsa a kan akan nan dinsa sunan wajen na rusgu dinsa tsakanin tafin hannu da wannan gwiwar yana ajiye hannunsa sai la'an ya kuka jildan sai dai idan zai sosa jikinsa wasu sauban ko kuma ya gyara tufafinsa عن محمد بن سليمان عن قريب بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها hadisin abdullahi dan bin yusuf ya daga shi zuwa ga abdullahi dan abbas yake cewa hakika ya ba shi labari shi ibn abbas ya kwana a gurin saida maimuna ummul muminina a halin kuma ita sai da muna mai ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halarsa ce yar uwar mahaifiyarsa ce ya ce ya ce sai na kishin gida ma'ana na kwanta a cikin wato faɗin ita shimfiɗar wadda manzo Allah yake kai tare da iyalinsa shugaba sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama an kishin gida da iyalansa ita sai munatu a tsayin ita ci a ita shimfiɗar yawa ma'ana shi abdullahi bin abbas ya zo kamar daidai kansu ya gittiya a haka a nan ya kwanta lokacin yana yaro karami yawa akwai wasu masanci shi abdullahi dan abbas ne tura shi domin ya je ga irin aikin manzo allah sallallahu Salama da daddare kamar sallarsa haka na'am ya ce fa nama sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rintsa hatta hatta tasafal lailu har sai dare dare kamar ya kai tsakiya ko kuma kafin tsakiyar dare bi kalilin da dan kadan ko kuma bayan sa bi kalilin da dan kadan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya farka yamsahun nauma an wajihi sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya haɗu yana share bacci an wajihi daga fuskarsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayoyi goma na ƙarshen suratu ali imran yawa tun daga inna fi halƙi samawati wal ardi har zuwa ƙarshen sura sun makama sannan sai nan sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya miƙe ila shannin mu'allaqatin zuwa wata tsohuwar salka wadda take a ban ratayawa a rataye fata manzo Allah sallallahu alaihi yi yayi alula daga wannan salkar ya kyautata alularsa sannan sai ya miƙe yusalli manzo Allah sai ya kama sallah abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ce ya ce sai na miƙe ya ce sai na aikata irin kwatancin abin da shugaba sallallahu sallama ya aikata ya ce in ji ibn abba ya ce sai na miƙe kuma na tsaya a gefensa ya ce sai shugaba sallallahu sallama ya sanya hannunsa na dama a lara asi a kaina sai ya riko da hannunsa na dama ga kunnena yana tufka kunnena alaihi salatu wassalam yawa sai sallah raka'a biyu ya kuma yin raka'a biyu biyu biyu har raka'a goma sha biyu sannan ya yi wuturi kaga raka'a goma sha uku kenan sannan kuma ya sai ki shingida ya ku shingida kuma aka rintsa kuma shi kenan mai kiran sallah ya zo faƙa mai sai ya tashi ya sallah raka'a sai ya sallah raka a biyu kuma sassauka ba tare da an yi alola ba don hususiyarsa ce alaihi salatu wassalam eh, haka don an rintsa wannan baya warware alola wannan hususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya keɓance shi da wannan sabanin waninsa na sun mahara da sannan ya fito fa sallar subha kuma ya fito ya sallaci asubahi yawa to kaga duk wannan abin da daman ya ce babu ista'anatul yadi fi salati idza kana min amru salati yawa to abin da yake nuna kaga juyowar da shugaba ya ga abdullahi dan abbas kaga yana bangaren shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya hannu ya juyo da shi ya komo nan wadan kaga duk a cikin sallah ne akai wannan na'am babu ma yunaha min al-kalami fi salati babu kenan abin da aka yi hani na yin zance a cikin sallah a yi magana a sallah حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن قبيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في daga Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kunna nusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yi manzo Allah sallallahu alaihi sallama alhalin yana cikin sallah fa yaruddu alaina kuma sai juya mana da sallama wannan tun a farkon musulunci ne yawa tun ana maka muna ji bana mas'udin yake cewa in mun zo manzo Allah yana sallah in mun yi masa sallama to yi juyan mana da sallama duk da ya zo a wata ruwayar ina tunta ibn shaiba ce ya ce juyan musun da yake yi da ishara ne yawa ce yake cewa da ishara ne to zai iya kuma da zancen ne allahu alamu falamma raja na mujin falamma raja'ana alayhi falam yace to yayin da muka dawo daga gurin najashi kuma bayan hijira da aka yi zuwa habasha yawwa to yace kuma lokacin sai muka yi masa sallama falam rudda alaina sai kuma bai jiyo mana da sallama ba yace yace saboda a cikin sallah akwai wani abu da yake shagaltarwa hmm. yawwa akwai shagaltarwa a cikin sallah ma'ana akwai munajati da ubangiji yawa akwai asiri da ubangiji akwai gani da ubangiji shine mai shagaltar da mutum ga barin komai idan yana cikin sallah حدثنا ابن نمير حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا هريب بن سفيان عن عن ابراهيم عن عن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا عيسى عن اسماعيل عن عن الحارث بن Ashe عن ابي daga abu ashebani yake cewa zai da dan arkama ya ce da ni ya ce cewa lamarin da sha'anin mun kasance muna yin zance a cikin sallah a zamanin shugaba sallallahu alaihi wasallama haɗe mai ne mene wa ɗan uwansa zance a cikin sallah kana sallah da Allah ɗan matsamin kai ma ɗan matsamin kai shigo nan wajen ice duk farkon musulunci ne ya yace ta nazala hafizu ala wa salatul wusta ba wa qumu lillahi qanitina yace to to daga wannan aya ta sauka kuma shikenan fa umirna bis sukuti shikenan sai aka umarce mu kuma da mu dinga yin kawai tun daga nan kuma shi kenan sai aka zo kuma babu zance a cikin sallah yanzu ba a yin magana a cikin sallah yawa in ka zance a cikin sallah in dai ba don ta ba kamar yadda malamai duk sun yi bayani a kansa haka kawai ka yi zance amdan da gangai to wannan mutum ya zo da wasa a cikin sallah ko ya bata sallah haka kawai ka yi zance a cikin sallah in dai ba don gyaran sallah ba ko kuma abin da su malamai duk sun yi bayaninsa an duba littafai na furu'a na'am babu ma babi kenan abin da yake halatta na yin tasbihi da kuma godiya ga Allah a cikin sallah lil amma ga mazaje حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم بين بني بن عبد yake ce to kaga nan babin da yake cewa abin da ya halatta na yin tasbihi ko yin godiya a cikin sallah sai ya ce amma ga mazaje yawa yana nufin kamar wato kamar faɗakar da liman akan ko idan ya wani sahau a cikin sallah kaga duk wannan ta hanyar tasbihi ne yau tasbihi ne ko kuma irin a cikin sallah faɗakar da wanda yake makahu idan ya tafi kamar zai faɗa ga halaka ko kamar rijiya kana cikin sallah duk wannan da <coughs> ina ishara zuwa ga nan kuma anan wajen kamar ya ƙayyade abin ga maza ne bar da mata wanda shine tafiyar wasu malaman ko na'am to mu kusan ma jamhurin malamai akan haka suka tafi yawwa cewa shi tasbihi wannan na mazaje ne su mata za su yi astasfiku ne wanda za mu zo shi nan gaba na'am daga sahalu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita yi sulhu na amurbi na aufin zai yi sulhi tsakanin kabila nan ta amurbi na aufin a nan wajejen quba ya ce wa salatu sai lokacin sallah ya yi bila sai ya zo gurin sai na abubakar sadiq ya ce ya ce to gashi shugaba sallallahu alaihi wasallama ya tafi bani a murbina auf kuma gashi maza Allah sa an yi jinkirin dawowa kamar sun tsare shugaba saboda wannan sulhi to ina ganin ya ababakar kai wa mutane sallam kai wa mutane limanci mana sai na bakar ya ce haka ne idan kun so sai a yi bila sai ya tsaye da sallah ya yi kama fatakaddama abubakar sai sai na abubakar ya gabata ya hau limanci fasalla ya fare wa mutane sallah to shi kenan yawwa faja an sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu an tada da sallah sai ga shugaba ya shigo yamshi fisu fifi yana tafiya cikin sahu ya shukwa hashakan yana keta sahu har sai da ya tsaye a cikin sahu na farko ga sai yana baka kuma yana sallah to mutane fa sai ka aka hau yin tafi sai tafi ana yau sai na abubakar ishara cewa manzo Allah ya dawo alayhi salatu wassalam sahalu ya ce to yanzu kun san menene a tasfihu din nan shi ne fa tasfiku tafi kenan wa kana abubakar radiyallahu ta'ala anhu la yaltafi bi salati mai ruwa ce sai na abubakar kuma ya kasance baya yin waje idan yana sallah falamma aksaru iltabata yayin da suka yawaita wato yin wannan waige tasfihu din nan sai na bakar sai ya waigo ayyuzan nabi sallallahu alaihi wasallam fi sabbi ya ce kawai sai ga manzan Allah a cikin sahu manzan Allah sai masa ishari <clears throat> ma'ana ka lizimta inda kake ma'ana ka ci gaba da sallah sai na bakar sai ɗaga hannunsa sama fahimidallah sai ya gode wa Allah to shi kenan sai ya koma kuma da baya da baya ya koma da baya da baya tahi kenan ya dawo da baya manzala kuma ya gabata shi ke wa mutane sallah yawa wannan to sai annabi wannan sallallahu alaihi wasallama inda ko in dai liman ya zo kuma an tada sallah to shi kuma sai ya bi amma kaga shi da ya zo shi kenan saboda shi ba wanda yake shigewa gabansa alaihi sai dai wanda ya yi izini yawa in ya yi izini shi ke duk da an samu a zamanin shiga wanda suke sallah ko ga sai na abakar ya yi a ƙarshen rayuwar shugaba sallallahu alaihi wasallama ga abdurrahman bin aufin ma shi ma yayi a tafiya ta buka ko na'am to kaga nan wajen shi babin ya ce babu ma yazuzu min tasbihi wal hamdi fi salati yawwa to abinda shi yayi babi a kansa shine a can cikon hadisin ya ce man na bahu shay'un fi salatihi falyusabbih yawa fannahu idza sabbata idza sabbaha iltafata ilayhi wa inna matasfiqu lin nisa'i yawa to shine abin da yake shara duk wani wanda wani abu ya same shi a cikin sallah ya eh to shikenan ya zama wani abu ya zo liman ya zo to sai a yi masa tasbihi a ce masa subhanallah to sai ya asu da sai ya isu da wannan bai kawo ita cikin ruwaya ba duk da ingancin shi ma wannan din zai kawo shi nan gaba na'am باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم yake cewa babi kenan man samma kauma wanda ya ambaci wasu mutane ko kuma ya sallama a cikin sallah nam alagairi muwaja hatan ko a yi sallama ga waninsa yana mai fuskantarsa wa huwa ya alama alhalin shi bai sani ba

Wani sami to kuma sai mu dinga ambatan mu dinga ambatan sunaye har shashin ma dinga yin shashi ga shashi in ji ibn mas'udin fasan yi kenan sai shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya ji wannan sai ya ce to mu je abinda za ku ce ku ce attahiyatu lillahi wasalawatu wa tsayibatu ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh abinda za ku dinga faɗa kenan maza Allah sai koya musu tahiya ya ce haƙiƙa ku izafa altun zalika idan kuka ambaci wannan faƙar sallabtun ala kulla salihin hakika kun yi sallama ga dukkanin wani bawa na Allah wanda yake mutumin kirki a cikin sama yake ko a cikin ƙasa yake shi ne fi sama'i wal ardi babi kenan hukuncin tasfi wato yin tafilin nisa'i ga mata daga abu huraira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tasbihu lirrijali shi yin tasbihi wannan na mazaje ne wa tasbihu shi kuma tafilin nisa'i ga mata ne ga mata ne yawa to shi wannan diddicikon wancan hadisin ne wanda muka yi a baya na sayyidina Abubakar bayan ya jiyo bayan an idar da sallah mazala yake ga musu a tasbihu wa inna ma tasbihu lil rijali wa tasbihu lin nisa'i yawa wannan kuma shine tafiyar jamhur daga cikin malamai na cewa su a gurinsu idan mutum yana yin sallah wani liman ya wani sahau ya rafkanuwa to idan maza ne za su yi masa tasbihi subhanallah don su faɗakar da liman da halin da ake ciki idan mata ne kuma shi kenan su kuma wannan za su yi haka ɗan tafi haka tafin kuma ba za su haɗa tafukansu ba ne za su ɗauki tafinsu su buga shi a bayan tafinsu haka su ɗan buga shi a hannun tafinsu su mata kenan abinda wannan shine jamhuri a gurin malamai saɓanin shi imam maluku shi a gurinsa ba haka ba ne shi a gurinsa da mazan da matan duk tasbihi za su yi sai ce subhanallah yadda namiji zai yi ita ma mace haka za ta yi shine mu nan mazhaba abin da yake sananne a mazhabin mu ta malikiya na'am shi ya ɗauki kamar wannan cewa a tasfikulin nisa'i sai ya ɗauke shi a matsayin kamar zargin shi abin ne kamar ai da kuke tun da kudin wannan tafin ai tafi wannan harkar mata ne yawwa ai harkar mata ne ku dinga yin tafi saboda haka kawai tasbihi za a yi ga shi matafiyar shi imam maliku su kuma jamhurin malamai musamman a sahabar hadis irin su imam ahmad su tafi akan doran doran ita abin da ya faɗa a tasbihu lil rijali wa tasbihu lin nisa'i maza su yi wani su yi tasbihi mata kuma su yi tafi yawa to kuma za ga idan ka duba za ga komo a nan eh, sufaye suna hana yin tafi a gurin zikiri yawwa saboda kama harka ce ta mata yawwa suna hana yin mutum yana zikiri ya dinga yin tafi shine za ga abin da da zibi yake faɗa wala ta tasaffaƙan wala ta maɗaɗa wa an zana hal makatumu a halar ɗariƙaci kada ku dinga yin tafi in ji shehun nazifi kada ku dinga yin tafi ko ku dinga yin karye-karyen murya a cikin zikiri ya ce ga wannan ne shehu tijjani ya dinga yake hana ahal tsari ƙasa shi yasa ba a zikiri a zo kuma a yi ta tafi a yi ta tafi in za a ambaci allah a ambace cikin nutsuwa cikin yadda ya dace ya ce amma ba a yi ta tafi ba na'am حدثنا يحيى اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم daga sahalu ike cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tasbihu lirrijali yin tasbihi na maza ne wa tasfiqulin nisa'i babu ma waje aka haka fi salatihi aw taqaddama bi amrin babu hukuncin wanda ya jawo da baya da baya yana cikin yin sallah sai kuma ya danyi da baya da baya ita sallah ya amurce ka daga tsaya inda kake to kuma shi kenan sai mutum ya dawo da baya ko kuma ya gaba saboda wani lamari da ya sauka gare shi

yana ishara ne akan hadisin nan na salu wanda manzo Allah ya salla akan mumbari idan zai yi sujjada kaga sai ya dawo kasan mumbari sai ya sujjada sai kuma ya koma yana ishara zuwa gare shi sai kuma ne ya ce hadisin bishr bin muhammad ya daga shi zuwa ga sayyidina anas dan malik yake cewa annal muslim annal muslimina muje fil fajari ga su musulmai suna cikin sallar asubahi. a ranar litinin alhalin na abubakar ya ne musu sallah ya ce kawai sai ga shugaba sallallahu alaihi wasallama wa kada ka shafa sutura hujjarata aisha ya yayi labulan wato ɗakin sai da aisha kamar yadda aka sani akwai labule tsakanin masallaci da hujjar sai da aisha inda ta tata a cikin masallaci take wannan ku ya faru ne a ranar litinin ko wadda a wannan ranar shugaba sallallahu alaihi ya koma izuwa ga Allah manzala sallallahu alaihi wasallam yi duba izuwa sahabbansa wahum sufufun alhalin suna cikin sahu duk sun yi sahu fatabassama yadhaku manzo Allah sai ya murmushi wa kana dhihikuhu at-tabassum shine ya dhahaku din sai ya murmushi alayhi salatu wassalam sai na abakar shikenan sai ya dinga yu da baya da baya da baya da baya kaga abin da yake nema a babin ke abin da yake nema kenan babin marrajaha alƙaƙara fi salati hukuncin wanda ya yi da baya da baya saboda wani lamari da ya sauka gare shi to shi kenan sai dinga yiwuwa da baya da baya shi sai na abubakar a halin shi yake limanci yana da tun cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam zai fito zuwa sallan ne yana so yoyo da baya da baya irin abin da ya a can <laughs> da kuta da manzan allah ya tafi banu amur bin aufin yace su ba su ma su ma sahabbai suka himmantu kamar a zamo an jarrabe su a cikin sallarsu yawa saboda farin ciki da annabi yayin da suka ra'auhu lokacin da suka ga shugaba saboda farin ciki suka zama su ya zama kamar sun samu wani hali a cikin sallarsu fashar manzala sai musu ishara da hannunsa mai alfarma cewa su cika sallarsu manzo Allah ya koma cikin hujjar sayyida Aisha ya saki wannan labuli to a wannan ranar kamar lokacin hantsi kuma shine manzo Allah sai koma zuwa ga Allah yawa to duk wannan kaga yana da fito da wato darajar sayyidina Abubakar yawa manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar da shi a bayansa cewa shine shugaba manzo Allah hayi a ranar da zai koma zuwa ga Allah ya ga sahabbansa suna sallah ga sayyidina abubakar yana limanci banza Allah har yana murmushi wanda kafin koma shugaba zuwa ga Allah sayyidina abubakar sai da ya jagorancin musulmi sallah goma sha bakwai yawa tun daga ranar alhamis ina zato la'asar ce ta alhamis har zuwa asibai ranar litinin sai na bukar shi yake wa mutane sallah kaga alhamis ina tan isha ce isha ba a asar ba aka yi isha ranar juma aka yi salloli biyar kaga shida kenan ko sai asabar aka yi biyar lahadi aka yi biyar sha shida sha shida ranar litinin aka yi asubahi kaga sha bakwai to duk wannan ranakun sai na bakwai ne yake limanci kuma da izinin manzan Allah yawa duk da izinin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya tabbatar da shi shine shugaba ne shugaban al'umma bayansa shi yasa sai na ali yake cewa yace da muka ga sai na bakar shugaba sallallahu alaihi wasallam ya jagorantar da shi ya shugabantar da shi akan addinin mu to shikenan akan duniya ma komai ma sai muka bi shi dan addini shine mafi fifici wanda ya zama jagoranka akan addini to ya kuma kuma akan wani abu ko na duniya ko wani abu addini shine mafifici a cikin komai yana abin fifitawa yawa wato alhamdulillah abinda muka yi daidai allah ya ba mu sa'a hmm. na ganin sai mu tsaya a nan wani satin sai mun dawa karatu mu duk sai mu diwani hmm. Allah sai